Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da zuwa wannan tasha ta Hausa AA TV, tashar da take kawo muku ƙayatattun shirye-shirye waɗanda suka haɗa da tarihin 'yan mazan jiya, labarin ƙasashe, fasaha da Hausa da ma shauransu. Yau insha Allahu muna ɗauke da takaitaccen tarihi na tsohon shugaban ƙasar Najeriya wanda aka fi sani da alhaji shehu usman aliyu shagari to kafin mu shiga cikin shirin mai sauraro idan wannan ita ce ziyararka ta farko ga wannan tashar tamu za mu buƙaci ka danna mana wannan alama ga ta nan a ƙasan bidiyon da kake kallo idan ka riƙe wayar ka ashe in ka danna ta za ta riƙe ba ta dawo eh, ruwan toka sannan kuma da wannan alama ta hannu mai yatsa a sama ita ma in ka danna ta za ta dawo bulu wannan su muke bukata mun gode idan kuma a baya ka riga ka danna to ba sai ka danna ba eh sau ɗayan ka danna ya wadatar mun gode an haifi alhaji shehu usman aliyu shagari a ranar 25 ga watan fabrairun shekarar 1925 a garin shagari wanda yake yankin sokoto a arewacin najeriya ya taso a babban gida eh, na malamai mahaifinsa aliyu shagari ya kasance bafilace kuma magajin garin shagari sana'arsa ita ce noma kiwo da kuma kasuwanci a ɓangaren karatu usman aliyu shagari ya yi yabo elementary school daga shekarar 1931 zuwa 1935 sai sokoto middle school daga shekarar 1936 zuwa 1940 sai Barewa College daga shekarar 1941 zuwa 1944 kafin daga bisani ya shiga aikin koyarwa. A shekarar a shekara ta 1954 ne Alhaji Usman Shehu Shagari ya shiga siyasa inda aka zaɓe shi domin zuwa majalisar zauren wakilai bayan nan ya rike mukamai da yawa a gwamnatoci daban-daban alal misali shehu shagari ya rike mukamin ministan eh, masana'antu ko kuma ce ministan kasuwanci da masana'antu na ƙasa daga shekarar 1958 zuwa 1959 sannan sai ministan tattalin arzikin cigaban ƙasa daga shekarar 1959 zuwa 1960

31 ga watan Disamban 1983 lokacin da aka yi masa juyin mulki. Alayi Shehu Usman Shagari ya kasance shugaban ƙasar Najeriya na shidda ƙarƙashin jam'iyyar ko kuma in ce ƙarƙashin jamhuriya ta biyu. A ranar eh, a shekara ta 1978 ne aka zaɓi shehu shagari a matsayin ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar npn eh, ko kuma in ce national party of nigeria taken wannan jam'iyya shine one nation one destiny bi ma'ana al'umma ɗaya makoma ɗaya ko kuma in ce a gudu tare a tsira tare shehu shagari ya lashe zaben shekarar dubu da da da tara saba'in tara tare da taimakon umar diko sarkin yakin neman zaben wannan kungiya ta npn da kuma goyon bayan wasu manya daga arewaci har ma da kudancin najeriya yayin mulkinsa shehu shagari ya mayar da hankali a kan noma masana'antu da kasuwanci su zama manyan ginshikai na kawo ci gaban tattalin arziki a ɓangaren noma ya shigo da wani tsari wai shi green revolution ko kuma in ce koren canji inda ya yi amfani da wannan damar ya lallaba wa manoma iri da kuma takin zamani makasudin wannan tsari shine amfani da kayan noma na zamani haka zalika ya mayar da hankali wajen tabbatar da ginin dam na bakalori ce wanda aka sani da bakalori dam wanda ke sokoto sai kuma kafin zaki dam wanda ke a bauchi sai kuma ogun river dam wanda ke a ogun sannan akwai south chad irrigation wanda ke a borno sannan akwai daɗin kowa dam wanda ke a bauchi har yau sannan kuma akwai zobe dam wanda yake a katsina sai kuma goronyo dam wanda yake a sokoto a ɓangaren masana'antu gwamnatin shagari ta samu damar hukumance ta samu nasarar gina matacar man fetur da ke kaduna a shekara ta 1980 da kuma da yawa daga cikin kamfanonin karafa kamar Ajokuta Steel Mill da kuma Aluminium Smelter Company da ma sauransu. Har wa yau, gwamnatin shagari ta ɗauki kudirin gina gidaje dubu ɗari biyu, amma sakamakon shiga sauri da aka yi mata da juyin mulki bata samu damar Eh, tabbatar da wannan mafarki na ta ba gidaje dubu talatin da biyu kawai ta samu damar kammalawa mai sauraro a nan za dasa aya a wannan kashi na farko na tarihin alhaji usman aliyu shagari insha Allahu kashi na biyu yana nan tafe za mu eh, kawo shi a sati mai zuwa mun gode da fatan ba za ku manta da ainihin danna mana subscribe ba sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.